na suratun nisa satin da ya wuce mun kwana ƙarshen aya ta arba'in da biyar bayanai da allah subhanahu wa ta'ala ya mana game da ɗabi'ar yahudawa musanya ayoyin allah da bukatar su ta rayuwar duniya da kuma mummunar nufinsu a kanku kuma ku zam haka Allah yake to kar ku zam akan wannan mummunan tafarki Allah yake wallahu a'lamu bi a'da'ikum Allah shine mafi sani game da abokan gaban ku duk yadda kaga ka san wani a matsayin abokin gaba gare ka Allah yake Allah ya fita sanin abokan gaba idan akwai wani yaro wadda yau yana shekara bakwai ko takwas ko goma idan ya taso zai tsananta gaba da adawa da kai kaga yanzu kai bara ka sani ba amma Allah ya san wannan yaron abokin gaban kai ne Allah ya isa ya zan majibanci Allah ya isa ya zan mataimaki to ashe bawa ba shi da inda zai karkata ya mai da al'amarin shi idan ba zuwa ga ubangijinsa to Allah ya sa mu dace ayoyin da za mu ci gaba da karantawa su ma duka suna bayani ne akan ɗabi'un yahudu da halayensu da mummunan nufinsu akan jirkita wahayi da Allah subhanahu wa ta'ala ya sauka da fatarsu na ganin bayin Allah sun gurɓata sun lalace sun bi tafarkinsu yadda suka lalace suka kafirce su ma bayan Allah su lalace su kafirce karansu Allah ya tsare mu daga sharrin Allah ya tsare mu daga sharrin to za mu tashi a farkon aya ta 46 to sai Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا الله مدوكين سركي يتي من الذين هادوا الذين هادوا هم اليهود Allah ya ce daga cikin Yahudawa, domin su ma min humul mu'minuna wa aktar humul fasiqun. Akwai waɗanda sun ba da gaskiya, sun yi imani da Allah, sun bi tafarki, sun bi shiriya da Allah ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai waɗanda sun doge akan kafirci Allah ya ce minal ladina hadu daga cikin yahudawa akwai waɗanda yuharrifuna al-kalima amma wabi'i suna jirkita kalmar Allah daga gurbinta inda Allah ya sa ta sai a ɗauke ta tantak a canza mata gurbi a canza mata zubi a canza mata ma'ana Allah ya ce daga cikinsu akwai wanda sana'ar su kenan yuharrifuna al-kalima an mawabi'i suna harrafa kalma suna jirkita kalma suna canza kalma daga gurbinta idan aka faɗi wani abu wannan abin sai a canza mishi zubi a canza mishi ma'ana a canza mishi manufa daga abin da Allah ke nufi da wannan wahayi ɗin Allah ke suna nan aikin su Allah ya tsare ni ai shi ne Allah yake cewa a fatakun ma'una a fatakun ma'una an yi uminu da kun Allah ya ce, A fatakun ma'una an yi uminu da kun Allah ya ce, Ku tsammani kuke waɗannan za su tafi da ku? su yi imani da abin da kuka yi imani da shi su gaskata abin da kuka gaskata wa kad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah Allah yace akwai wani yanki wata tawaga daga cikin su sukan saurari abin da Allah yake su ji su fahimta su gane ga abin da ake nufi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu sannan sai su canza shi bayan sun gane ne Allah ke nufi wa hum ya'lamun Allah ke da sanin jama'a mun fahimta Allah yake ba gani jahilci bane sukan ji maganar Allah su kiyaye maganar Allah bayan sun fahimta sannan sai su jirkita ko dai manufa da muka ambata satin da ya wuce na neman duniya ko manufar taɓar da bayin Allah domin daga cikin sharrin bai yana hasadar ya ga wani yana bin Allah ya ga kai nagartacce ne kai mutumin kirki ne to abin da yake so kai ma ka lalace waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a Allah yake suna burin ku kafirce kamar yadda suka kafirce ya akan suratul baqara yake hasadan min indi anfusihim suna so su kun bar addini me yasa Allah yake saboda hasada zafi suke bi su wani yana bin Allah to akan canza ayoyin Allah domin neman abin duniya akan harrafa ayoyin Allah domin a ɓatar da bayin Allah Allah ya tsare Allah ya ce wa aminu بما أنزلت مصدقا بما معكم أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون الله يسوع وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم في إيماني ده أبن لنا ودك جسكك أبن لك ولا تكونوا أول كافر به kar ku zan ku ne farkon wanda za su kafirce mishi domin ku kun karanta a littattafan ku manzon nan kun san shi kun san sikokinsa wannan littafi na alqur'ani an muku bishara da zuwansa ba abin da ba ku sani ba Allah ce kar ku zan farkon wanda za su kafirce mishi Wala ولا تكونوا أول كافر بي ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا الله تكركم مثلا آيوينا da wani kankanin kuɗi kamar yadda muka ambata kankanin kuɗi shine abin duniya duk abin da ke duniya in an ce mallakar wani kankani wa iyaya fattaqun Allah ya ku ji tsoro na ni kadai wala talbisul haqqa bil batil Allah kar ku dinga saku da ƙarya da gaskiya sai a zo a jirkita abubuwa yadda bara ka iya tanewa a haɗa abubuwa a jagula a kawo implications cikin abubuwa yadda kai idan ka zo to wannan duk hanya ce da za a bi domin a tabar da kai wa tattumul haqa Allah ce kar ku dinga koyi gaskiya wa antum ta'lamun bayan kun sani ku ji duk Allah sai Allah dinga kai musu kun sani kun sani kun sani sun sani ko ba sani ba sun sani sun sani yuharrifuna al-kalima amma wadu'ihi Allah ce suna canza kalma daga gurbinsa sunan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ba mun karanta satin da ya wuce daga shi kororo Allah ya ambata cewa annabi Isa ya musu bishara wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismu Ahmad duka an cikin za an cikin saboda sun zuciya shi yasa idan suka zuka tamallan su Allah sai ce kul fa bi tawrati fatluha in kuntum sadiqin Allah ce ku dauko a tauran a karanta in gaskiya ne magana ce ake faɗa ta rashin tsoron Allah Allah sai ce to ce musu ku zo da sauran abu ne ku nuna inda wannan abu ne ke a cikin asaura ba Allah yake yuharrifuna al-kalima an mawazihi wa yaquluna sami'na wa asaina sannan suna cewa mun ji ba da mu bi ba mun ji mun saba sai ne kuma babu wani noke-noke wani dungu-dungu a kawai haka suke ce ma annabi Musa wa'azi mun ji mun gane ba da mu ba ku zo ma a tainakun bi kowatin wasu ma'u ƙalu sami ina wa a kaina قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم أدل الله يبعثنا التوراة الله يسمى خذوا ما أتيناكم بقوة ku rike abin da muka baku na attaura da kyau a rike addini da kyau kalu suka ce sami ina mun ji mun kai wa asai na sai dai kawai ba da mu ji amin malam kai kike jin wasa ne kike jin ake cewa a'a ku saba musu kar ku yi kaza kar ku yi kaza kar ku kar ku rike su majibantan a'a makiyata ne yanzu nan da su maka fentin da za su haramta ma lahira malam kuma wannan duniyar aka ce baka samu lahira ba me kamura me kamura wannan duniyar aka ce baka samu lahira ba me kamura wallahi malam fatan su karata ta amin shi ne fa ma'anar ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الله كرك أورام أهير وأن لكي فشي دسو سواء الله يفشي دسو يهودا ولا الضالين الله كرك أورام أهير فتتو سوني نصارى iya yin jahil idan masu yi su sun yi itirafi su mabiya in eh, mutum da zai karatu bai jisa a gaya mishi shi kenan aka mishi waka ya ɗauka ya rike shi kenan zai shiga mulkin sama mulkin sama <laughs> mulkin sama to ashe idan kai a sallah kake roƙon Allah ya tsare ka daga hanyar yahudu da nasara ƙarya ne kuma ka dinga ɗaukan kanka kana kaiwa kalima mala'iku ne za su fito da ku kai da kake roƙon Allah ya kautar da kai daga hanyar kuma ka ɗauki kanka ka kai kuma kake kana so a fit da kai daga hanyar waye zai fitar da kai ne ashe idan ka kauce sai ka samu taimakon Allah والذين اهتدوا زادهم هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم إذا كانوا يقوموا شريعة الله سيكارم شريعة to duka waɗannan hanyoyi Allah ya nuna mana wannan ba labari ake bamu ba na farko ana gaya mana su suwaye kuma ana gaya mana alaƙar da take tsakanin su da mahaliccin su sannan ana gaya mana kar mu bi hanyar ashe ɗaukan wa'azi shine abin da ka bi ka je ka tabbata wa yaquluna sami'na wa asaina a wani ko Allah ya ce la takunu kallazina qalu sami'na wa hum la yasma'un Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani kar ku zama irin waɗanda suka ce mun ji ba su ji ba domin abin Allah in ka ji baka yi aiki da shi ba ka ji ba ka'idar kawai sami'ina wa ata'na ka ji ka bi idan ka ji baka bi ba abin Allah baka ji ba haka ne ko ba haka ba ba ka ganin yadda muke mu'amala da yaro idan ka aiki yaro ko ka hana shi abu bai hannu ba sai ka zo kana cewa ne ba ka ji kana jin maganan ka ne baya ji ina saboda bayi aiki da maganan da kake ka bayi ji to abun Allah ma haka ne in baka yi ba baka ji haka ne haka ne sai a ce maka kai baka ji baka jin magana baka ji ai ba shine maganan ya san ba maganan sa ne ya baka ji ba baka aiki da shi ne haka yake abun Allah in ka ki ka bi baka ji ba baka ji baka ji duk abin da za a yi in kai kaɗai za a ajiye ka amma tafsirin alƙur'ani daga farko har ƙarshe in baka yi aiki da shi ba baka ji ba amin Allah ya ce wasma ghaira musulma'in sannan suna gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi saurare mu ji mu take kuma ce ghaira musulma'in, bi ma'ana a samma Allah ya kurumtar da kai yadda ba za ka fahimta ba zagin manzan Allah suke eh wasma duk wani salo na iskanci ba abin da ba su yi wa annabawan Allah haka fa in suna in annabi suka zo wuce annabi ya ce assalamu alaikum ba fa assalamu alaikum ba assalamu alaikum eh, mutuwa hazaka ta tabbata a kanka haka suke gaya manzo Allah annabi sai ce musu alaikum an mayar musu da sharrin su kansu wata ranna nan Aisha da ta fara ta hauro annabi sai kun tsaya hankalin ki na mayar musu da martani to in ba mutu ya ci ba ce manzo Allah assalamu alaikum wasma sai ce saurare mu ghaira musma'in kar Allah ya sa ka fahimta annabi musan fa ina shi ne manzon su ba yanzu muka karanta shi suka ce mishi kamar ina ba a sai na ba akwai yaki da Allah ya rubuta a kan su fita su yaki annabi musu yi ta bugawa da su suka ce duk yadda zai lallabe su suka ce wallahi karshe mutanen nan kalu ya musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha lan nadkhulaha ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قالوا يا موسى suka ce mishi Musa inna lan najkhulaha abada suka ce har abada ba za mu shiga wannan alƙaryar ba yaki ba za mu ba ba za ba har abada ba za mu je ba fa zaba anta wa rabbuka faqatila ka je da kai da ubangijin kan ku je ku yaƙe su haɗu na qa'idun mun muna nan anan a zaune ba inda mu ne ba to waye zai gaya wa manzon haka in ba masu yaƙe ba to idan ka ji wani sun zagi manzon Allah su ma da su bari suka ce lalla da ha abadan har abada ba za mu shiga wannan alƙaryan ba fazhab anta wa rabbuka ka da kai da Allahnka fa qatila ku ku je ku yaƙe in na haku na ƙa'idun suka ce mun mutane ba inda za mu mutu haka fa annabin mutu ya tafa da su nu Allah ba su gaji Allah ba ne لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق الله يسير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير basir hakika Allah ya ji maganar waɗanda suke cewa Allah fakiri wa nahnu agliya suka ce mu ne waɗanda وكالة اليهود يد الله مغلولة Allah ya ce Yahudawa cewa suka yi Allah bakin marwaci sun zagi Allah ko ba zagi Allah ba to Yahudawa ku ne da su ba آخر وجد سبيل سكت يد الله مغلولة إن الله فقير ونحن أغنياء با وجد بس أي شيء أن المسلم في سيوس وإذ كان موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم يا قوم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين الله يكفي وإذ كان موسى لقومه كسن لوكسن أن النبي موسى يكفي ومثلا ya tsauni ya ce ya kuma kamila lima su uzuna ne inda kuke cutar da ni sun cutar da shi kuma su cutar da shi malam aka ce maka kai ne malamin waɗannan matsiyata ai za ka sha wani lima su uzuna ne don me kuke cutar da ni wa kad na anni rasulullahi ilaykum bayan kun san ni manzon Allah ne zuwa gare ku sun sani ko ba sani ba sun sani shi yasa idan aka cutar da annabi sallallahu alaihi wa sallam yakan ce rahimallahu musa yakan ce Allah ya jikin annabi Allah ya rahama ma annabi musa faqad uziya bi akthara min hadha fa sabara yace an cutar da shi sama da wannan abun da aka mun yayi hakuri eh haka Allah ya kira mu ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina adaw musa la takunu كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها الله يقول يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن سكي إيماني ده الله لا تكونوا كالذين آذوا موسى كركزم إرم وأن سكي شتد النبي موسى فبرأه الله مما قالوا الله يبرن تبدي شيء لك أبين بس ولا هكا كوي سكة جي سكة زونة سكة آر مجانا أكل كفا aka shirya duk abin da za a shirya sai aka fara yawo a gari ana cewa annabi musa yana da ƙaton gwiwa wallahi mana to kasan jahilai kuma dama suna son irin wannan magana kowa kowa zai yi iskancinsa ya tafi abinsa amma kai mutumin kirki mai addini kana yin shi kenan haka ne shi kenan aka dinga yi Allah ya barantar da annabi to su fito da wannan Allah ya kore su fito da wannan shi kuma iya manufarsa su shirya iya manufarsa su dukan shirya su dukan shirya shi yasa karantar da al'umma dole sai ne haƙuri dole sai ne haƙuri wanda bayi da haƙuri yanzu za su yi faɗatawa da mutane domin mutane abu na farko suna mu'amala wa masu addini ne irin mu'amalan annabawa jama'a mun fahimta ko ya eh, haka ne za ga mutane suna ma malamai da almajirai mu'amala ne kamar annabawa su ba su laifi ijma'i ne na ahlus sunna duka tun daga kan sayyidina abubakar har tashin duniya kowa yakan yi daidai yakan yi rashin daidai kowa kuskure yakan iya shiga mishi da kuma fatar fatar fatar a gabar na a gaba daidai ba a wajen mai addini to kaga dole an yi sai mai haƙuri sai mai haƙuri Allah ya samu dace to haka annabi Musa alaihi salatu wassalam yi fama da mutanen nan ya yi fama da mutanen nan to gashi shi nan irin ababen da suke yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ba su san shi manzan Allah bane sun sani sun sani sun san shi manzan Allah ne ya arifunahu kamar ya arifuna abu, sun san shi yadda suka san ƴaƴan cikinsu Allah yake wara'ina sannan sukan ce mishi ra'ina layyan bi alsinatihim suna karkata harshen su domin su zage shi lafazin ra'ina ma'anoni biyu yake ɗauka yana ɗaukan irin ɗan saurara min ɗin nan ko magana za ka fita saurari ni ko tafiya mutum yake ce ɗan jirani ra'ina tana ɗaukar sannan tana ɗaukar da inki gaula To idan sun zo in annabi na magana ce ra'ina ko suna so yana tafiya su ra'ina sai tsaya su kuma waccar ma'anar suke nufi umarnin Allah suke gaya wannan magana manufarsu manufarsu manufarsu wannan zagi su tozarta shi su zage shi shi mutuncinsa ai shi yasa kwata-kwata kalmar Allah sai hana amfani da ita يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا وأسمع واسمعوا وللكافرين عذاب أليم الله يسي يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن تسكي إيماني يا الله لا تقولوا رائنا كركوا دنجا فتحقي كلمة رائنا وقولوا زرنا كدنجا أمفاني دا انتظرنا انظرنا كأنجرام واسمعوا كسورارين كركوا أمفاني دا وشير كلمة domin mabarnata suna amfani da ita wajen zagin manzon Allah layyam bi alfinatihi wa ta'lan fi din da kuma suka a cikin addini Allah yake law annahum qalu sami ina wa fa'ana da dai a ce sun ce sami ina wa fa'ana mun ji mun yi da'a wasma in kuma za su ce saurare su da cewa suke yi wasma saurare mu ba su karawa da gaira musma'in wanzurna mimakon ra'ina Allah ce lakana khairan lahum da hakan shine mafi alkhairi gare su wa aqwam da shine mafi adalci a wajen zantukan su da ayyuka Allah kira shine mafi daidai walakin la'anahum Allah bi kufrihim sai dai Allah ya la'ance su ne saboda kafircin su wanda ke aikata wannan aikin kai ma aikatar la'ananne ne to tafarkin wannan tafarkin waɗannan abun ne ba abun ji ba waɗannan kalmomi da yanzu muka karanta suke gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ko ma wani farar hula ɗan uwanka ya kamata ka gaya musu to duka Allah yana gaya mana halayensu kuma wallahi duk wanda ya bi tafarkin su wallahi hanyar da za su kai shi hanyar da za su yi amin hanyar da za su yi shi ولكن لأنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا هلا إباك إيماني في أن كأن دكت فيوسو كان يؤمن ذلك تسي الله يشي يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا Allah ya ce, “Ya ayyuhar labina utul kitaba, ya ku waɗanda aka ba su littafi, aminu bi ma zalna, Allah ya ce ku yi imani da abin da muka sassaukar musaddiƙan lima ma'akun wadda ke gaskata abin da ke tare da ku. Baya musa abin da suka zo ba ba ya yi musu abin littattafanku suka zo ba ne, a ya gaskata. ya faɗi matsayin manzanni imansu wahayi da Allah ya musu Allah ya ce to ku yi imani ku gaskata game da wannan wahayi da muka sassaukar wanda ke gaskata abin da ke tare da ku min qabli an natmisa wujuhan Allah ya ce kafin mu shafe fiskoki fa na ruddaha ala adbariha mu ne da su ta baya baya Allah ya ce ai sauri a gaskata eh waɗansu malamai suka ce min qabli an nasmita wujuha shine shafi albarkar fuskar gani ya zama ba shi da albarka da zai iya amfanar da mai gani ji ya zam ba shi da albarka da zai iya amfanar da mai ji duk alkhairin da fuskar kake da shi Allah ya shafe shi a mai da kan upside down shi ne kamar yadda Allah yake inna ja'alna fi a'naqihim aglalan a'naqihim aglalan فهي إلى الأرقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون الله ينا سفن تكافري وأن لوأزي بادي أنفاني سبا الله سيسي إنا جعلنا في أعنائهم أغلالا Allah ya ce mun sanya a cikin wuyoyinsu a galal a galal jam'i ne na gul gul ankof ne da ake sawa bayan an ɗaure hannu kuma a ɗaure wuya tare ake makale hannayen mutum da wuyoyinsa fahiyar ilal azqan Allah yake kuma hannayen ko wannan hankof ɗin ya tokare haƙoƙinsu fahum mukmahun sai ga su a kandare waj'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan baya gare su daga bagare su Allah ke mun sa toshiya ta yadda wani alkhairi ba zai riske su ba fa a gashaynahum sai muka lullube jannansu da wani da wata yana wadda alkhairi ba za su ganshi ya amfani su ba jama'a mun fahimta to sai wadansu malamai suka ce irin wannan Allah ke nufi kaga ai da yake inna da Allah fi a alaƙihim a galalan ai ba an ga hankwane ko wani can eh, ne da aka sa musu wani sarka a wuyansu ba kawai Allah ya yi bayani ne akan yadda ya dulmiyar da su a cikin ƙasar da suka saya da kuɗinsu waɗansu malamai suka ce shafe fiska da Allah ke magana a nan ya mai da shi ta baya shine karfa addini al'amarinsu gaba ya koma baya ma'ana su koma cikin ɓata su dulmiya yadda shari'a ba zai sun musu ba Zama abin fahimta abdullahi kan abbas ya ce a wa ne wa ne a shafe ido da hanci da komi da kunne a mai da shi ta tsaya kowane ce ya dinga tafiya da ribat ribat Allah ya ce ku gaskata idan kun ki ku yi imani Allah ce za mu shafe fuskokinku mu juyar da su ta bayanku yadda kuke bace kuke tafiya ta baya baya a cikin bata Allah ya ku tafiyar ku a duniya ma za ta zama kamar haka fa naruddaha ala adbariha aw nal'anahum ko mu la'ance su kamar la'anna ashabas safi kamar yadda muka la'anci waɗanda suka yi sura nan a asabar mun fahimta ko waɗanda Allah ya tsine musu yake su zama jarrai ka san mutanen nan sun yi arna mugun arna Allah ya ce wasu alhu anil qaryati allati kanat القرية التي كانت حابرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون الله يسوع من قال الله صلى الله عليه وسلم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر Allah ya ce ka tambaye su game da alƙaryar nan da suke dab da bakin teku if ya aduna filsafi ai ya fi filsafi suna wuce gona da iri game da asabar Allah ya musu doka babu kamun tefi ranar asabar kuma ga su a bakin teku to dama ba masu bin dokokin Allah ba idda atihim hikanuhum yawma sabtihim shur'an Allah ya ce yayin da kifayen suke zuwa musu ranar asabar cunkus a fili kifaye kawai su zo bakin gaba su kwakwanta su jeru kuma Allah ya ce kar a kama wa yau ma bituna la ta a fili ran da ba asabar ba mutum sai ya wuni bai samu namiya ba kazalika nabluhu Allah ya ce jarrabawa ce haka ne wallahi wannan ofis ɗin da kake gani wallahi jarrabawa ce wani shekara biyu uku biyar Allah biyar rubuta kawai ya ne za ka yi kana shiga ofis in wani kafin ka shiga ofis ɗin an fara kawo ma cin saboda akwai din da za a shigo da shi ofis din shi kenan sai ka yi ta fantamawa sai ka yi ta fantamawa sai ka yi ta fantamawa jarrabawa amin jarrabawa duk abin da ka gani a rayuwa wallahi jarrabawa ne jarrabawa shi yasa ba wadda wai yake bakin ciki yake takaici wai don shi ba a bashi komai ba a rayuwar duniya duk wadda kaga an bashi ma jarrabawa su a gaban ka zai yi ta lissafi wallahi a gaban ka zai yi Allah ba duk wannan motoci da kake gani da sauransu a gaban ka za a yi check and balance inda ya saye ta wallahi malam sai bayani kudin da yake sabi sun yayi bayani yana biyan kuɗin 'ya'yan makarantarsa dubu talatin dubu hamsin a gaban ka zai fasi inda yake samun kuɗin da yake biyan kuɗin makaranta kaga kai da yake lalaka wala alaika in dai ka rike gaskiya ba sai ka tsaya kallo ba kai haka ne ka san idan ka samu wani da kikin sai ce ma wai mu ai mun rako wasu ne duniya kai da ka zo bautan Allah ka ce kuma wai ka rako wani duniya ah, ba ka rako kowa ba kai ma ka zo ne cin gashin kanka abinda aka kawo ka bauta ma wadda kaga an bashi wallahi jarrabawa ce jarrabawa ce jarrabawa ce annabi yace a daga cikin ni'imomi abinda za a fara tambayar mutum akan ni'imomi annabi yace ruwan sanyi da mutum ne ka san dai ai tun da an tambayi ruwan sanyi ai za a tambayi kaji da kake hadisi ne ingantacce al-imamu tirmidhi fi abu na farko a ni'imomi ba za a yi tambayar ni'imomi ba Ba amma da ni'imatu rabbika la ثم لتسألن يومئذ عن النعيم عن النعيم sannan game da ni'imomin da Allah ya muku za a tambaye ku ranar alkiyama ne ingantacce Allah abinda za fara tambaya annabi ya ce sanyi da shi ka san kun da ka sha ruwan sanyi an tambaya ai nono ne sun yi ba a tambaya so da kaga zuwa ce wai gida AC office AC mota AC duk tambaya na ai babu wani abu da zaka dana wai na banza shi wai ka je ya wuce ya wuce wallahi wallahi abun tambaya amin saboda ka duk abin da zaka nema ka nema ka amfana ka amfana ba a hana ka ba amma da halal idan kaga abun ya zo da dugu dugu ka kauce kawai kwanan nan za a fara tambayar kar ka ɗauka wai wani abu ne na ana son ka ana son wani sai ba a son ka a'a abinda Allah ke ba wa masoyansa saboda soyayya imani hanyar da za a je a yi alaka da shi nan ne sai wanda yake so nan sai wanda yake so hanyar da za ka bi ka yi alaka da shi nan sai wanda yake so imani sai wanda yake so amma ba gida ba ba mota ba ba a duk waɗannan ba su suke nuna a soyayya saboda ka duk abin da zaka nema ka nema amma wallahi ka kauce maharam ka kauce maharam ka kauce maharam matsala ce kuma matsalar irin wannan dukiyar ita ce idan fa da za ka je a bincike ka ta ina ka samu ka samo ni ta daidai wata in albashinka ne ribar ka ce ta kasuwa to ba a gama ba kuma ta ina ta kashe idan ka samo albashinka sana'arka riba ta kasuwar ka, wani aiki kai ka samu kuma sai ka je ka kashe ta inda bai dace ba nan ma aiki ya sake dawowa ɗanye amin shi yasa annabi ya ce a cikin hadisi unsur aka ka zaliman aw musluma annabi ya ce ka taimaki dan uwanka azzalimi ko wanda aka zalunta sabon suka ce wanda aka zalunce shi mun san ta yaya za mu taimake shi amma da mu san yaya za mu taimaki dan uwanmu da aka da yayi zalunci annabi ya ce ku kame hannunsa ku yi blocking ɗinsa daga yin zalunci annabi ya ce wannan shi ne taimakon ku ga ɗan uwanku azzalimi duk wannan abu da kake gani ake faɗa da cin hanci da rashawa da sauransu da sauransu waɗanda duk aka tattare hanyar da za su yi satan wallahi sai sun jinjina ma wadda ya tsare kofar ranar kiyama don ba karamin taimakon ka bane idan kana satan dubu goma aka yi sanadiyar da ka koma dubu ɗaya an taimake don an rage maka kaurin hisabi idan kana satan dubu aka toshe babu ka yi addu'a ma wadda ya toshe masoyin wallahi masoyin kai ba za ka gane masoyin ka ba sai ka shiga kabari az-zulmu zulmatun yawm al-qiyama annabi yace zalunci duk sai ne ranar al-qiyama wanda ya hana ka zalunci masoyi ne wanda ya hana ka zalunci masoyin kai wanda ya hana ka zalunci masoyin kai Allah ya ce to sai muka musu wannan jarrabawa ranar asabar ga kifaye ranar da ba asabar ba ba kifaye to shi kenan sai suka yi bikin wannan damar idan kifayen suka fito sai a jefa musu koma idan ya kife su sai a tafi a bar su sai gobe a zo a da <laughs> eh, wanda zai yi haka ma Allah bai rena Allah ba idan kifayen suka fito sai a je a sa wata kariya sai a katange su daga yadda ba za su iya koma ruwa sai a koma gida washe gari sai a zo a kwashe eh. Allah sai tsine musu albarka yace kuma duk ku zama rai. makaskanta suka zama birrai ولقد علمتم الذين اعتدوا ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا كردة خاسئين الله يسي أي كنت ودى سكوش بونا دا إلي دا تشتنكو أغم درانا أسبر الله يسي مكس إيني نسو البركة مكس يسو زنب الري كما مكس أنت كما سكا زمس إنكس أنت الله يسي كزامو لأنتيسو كما لأنا أصاب السرسي wa kana amrun lahi mas'ula al'amarin Allah zartacce Allah ya samu dace to Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad istara isman azima Allah yace inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah bai gafartawa a yi tarayya da shi idan aka mai tarayya baya gafartawa ga wadda ya mutu akan shirka amma in bai mutu akai ba ai mutum ko shi ne sarkin matsafan garinsu in ya tuba Allah zai karɓi ba, to amma wadda ya mutu yana tarayya ma Allah to babu rahama tsakaninsa da Allah saboda ya yi zalunci mafi munin zalunci إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار الله يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة دودي شركة والله to Allah ya haramta mai shiga aljanna shi ba wai ba zai shiga aljanna bane haramun ne ya shiga kaga ai ba ranar shiga wa ma'awahun nar makomar sa wuta wa ma lil na min ansar ai wa ma lil mushrikin min ansar Allah ya ce azzalimai waɗanda ke tarayya ma Allah ba su da mataimakin da zai taimake su amma wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha yana gafarta abin da yake koma bayan shirka koma bayan kafirci liman yasha ga wanda yake so nan kuma karkashin mashi'a ta shirka da Allah babu afuwa da wadda ya muke na yi eh. harkan shirka sayar da kiyama ne kasan duk waɗannan abubuwa da suke gani irin harkokin siyasa irin duk gasunan daban-daban daban-daban waɗansu fa abubuwan sai da tsafe-tsafe ake yin eh. tsafi sihiri tsafi sa hannu ne na karabu da Allah ka fi ƙayar eh, da kun rabu. Eh, a tsarar lafiya, a tsarar lafiya. Eh. Waye da firma duna zaɗi kalimin yasha, waman yi shirik billahi duk wanda ya shirka wa Allah fasari tara isman azima ya ƙirƙiri babban laifi mai girma ma kansa wanda zai cutar da shi a duniya da lafiya Allah ya faru babban aiki ya faru babban laifi fakari tsara isman azima Allah ya faru babba ya yi tarayya ma Allah inna shirka la zulmun azim shirka zalunci ne babba Allah ya tsare mu sai Allah ya ce alam tara إلى الذين يزكون anfusahum بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا الله يزكي ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم الله يزكي كيني كراتو كومي سورارم كراتو الله يزكي بك جنيبا ma'ana baka yi nazari waɗannan da suke tsarkake kayukansu ba har ila yau yahuda karatu yana komawa kan yahudawa da waɗanda suka siffanta da irin halaye ya zakuna an fusa tsarkake kai tsarkake kai yana da wahala ka samu mai da'awar tsarkin kai irin bai hude da ba nasari eh, ce na hannu abu na'ullahi wa ahibba'u mu 'ya'yan Allah ne masoyan Allah ne lan yadkhul aljannata illa man kana huda aw nasara suka ce ba ko wanda zai shiga aljanna sai in ba yahudi nasara ma suka ce ba mai shiga aljanna sai ba nasari yuzakkuna anfusahum ɗabi'a ce sai yahudawa ɗabi'a ce sai yahudanci tsarkake kai ɗabi'a ce ta yahudanci shi yasa aqida ne aqida ce ta ahlus sunnati wal jamaa ba wadda ake tsarkake shi in ba wadda Allah da manzon Allah suka tsarkake shi idan an ce abubakar fil janna abubakar fil janna in an ce umar fil janna umar fil janna wadda ba a ce dan aljanna bane dukkan aikinsa babu dama ka kai shi dan aljanna annabi yace idan la budda sai ka yabi mutum ka faɗi alkhairansa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake to in ka zo faɗa ka ce ahsabuhu kaza ina tsammanin kaza wala uzaki ala Allah ahada amma dai baran tsarkake wani a wajen Allah duk waɗannan waliyai da kake gani a ce wani waliyi ne wani waliyi ne ana bukatan ka zo da dalili waye ya naɗa shi waye ya naɗa shi Allah ko manzon Allah waye ya naɗa shi haka kawai ku taru eh, ku taru ku ku nada mutum kuma ku rantsar da shi ba a yin haka a musulunci ba a yin haka ba a hukunci ma wani a ce wani tsarkakeke ne sai in dalili ne sai tsarkakeke ne sai a ce tsarkakeke ne saboda ne saboda dalili ya ce tsarkakeke ne yan sahabban annabi Allah ne yake radiyallahu anhu wa radu anhu Allah ya yarda da su sun yarda da shi shi ya ce sun yarda da shi ba magana ya kare ba saboda haka yana da hatsari kuma wannan hatta yakan shiga tsakanin su kansu ahalus sunna wanda suke da'awar sunna in ka ji yadda za su zo suna tsarkake ko malaminsu waɗansu ko wani abu da sauransu haka ne idan an zo gabatar da mutum wa'azi ka ji yadda ake kururuta shi lokacin da ake faɗa shi ya san ƙarya ne kowa ai ya san matsayinsa a karatu a shekul allama kai ne gabatarwa ka ji tsoron Allah babu wani abu da za ka karu da shi don ka kururuta ne akan kamun ƙarya ƙarya ne kawai malam wani zai wa'azi malam wani zai wa'azi in shak ne ku aikon ban shak ne haka ne kaga an zo ana ta kururu ta abubuwa sai kaga an ne da shi wani a'a faridu asali ji haka abin da sassautawa eh wani malami ke mana labari daga cikin malaman sunna a wannan duniya da muke ciki a wannan zamani ya taɓa zuwa zai gabatar da wata muhada to irin mai gabatar wani irin wannan kururu kururutawa A'a, kaza kaza kaza kaza kaza kaza al muhaddisu kaza da ya gama da malamin ne zauna yake shi karatu dai ba da ba saboda an buɗe shi da sharri yace duk abinda da ka faɗa yake ƙarya ne yace ni na sani yace yanzu haka da muke zaune akwai malamai na da suke koya min karatu a raye amma ka nuna ni ne kawai tauraron zamani ni ne malamin saboda kowa ya wasu ya ba shi ke nan ba a ƙarfafe wa a'lamu bikum iz ansha'akum min al-ardi wa iz antum ajinnatun fi buquni ummahatikum sai annabi ya ce in kuma zaka faɗi abin da ka sani in zaka faɗi abin da kake zato to ka gabatar da wannan kalmar haka nake zato kuma ni ba na tsarkake wani a wajen Allah Allah shi ne ya san gaskiyar al'amarinsa annabi ya kai haka ba ka ce ba taɓa ganin malami kaza kaza kaza kaza kuma kai ma ka san akwai malaman da suka sha gaban kawai don da ya ji daɗi kai kuma ka faɗi abin da kake so ka faɗa za ka mu ji tsoron Allah ji tsoron Allah Allah ya ce alam tar lil ladina yuzakkuna anfusahum Allah ya ce baka ga waɗanda suke tsarkake kawukansu ba balillahu zaki man yasha Allah shi ke tsarkake wanda yake so wala yuslamuna fatila Allah ce ba za a zalunce su ba daidai da wannan farar igiya da take cikin yankan biyu Allah ce ba za a zalunce su ba in kai waye din ai da a gani a to ka bari mai hukunci ne hukunci ne hukunci ba shi bane Allah shi ne Allah ya samu dace Allah ce unzur kaifa yaftaruna ala Allah al-kadhib Allah ce ka dubi yadda suke kirkiran ƙarya ma Allah sun ce su ɗayan Allah ne ƙarya ne ko ba ƙarya ba sun ce su ne mafiya soyuwa a wajen Allah ƙarya ne ko ba ƙarya ba ƙarya ne ƙarya ne unzur kai fa yaftaruna ala Allah al-kadhib wa kafa bihi isman mubina Allah ya ce ai ya isa ya zan babban laifi wannan abin da suke yi na tsarkake kayukansu ta hanyar jingina waɗannan manyan miyagun maganganu ga Allah Allah sai shi ma kaɗai an ya isa bala'i a kansu to Allah ya tsare mu Allah ya tabbatar da daga daga mu a kan imani to sai mu kwana a nan sai kuma wani sati idan Allah ya sani sai mu zo mu tsora fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk